مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا da sun da gabata da shi da شيئا من كتابه شو زي زي ya ɓoye wani abu wani littafi ta hada fara da sanya da Allah ta'ala ya kiyaye wani littafi wani alikiya ya yi ya ɓoye wani abu da shafi alaisa hada ba'anan da da Allah ta'ala ya ce zai kare kuma sai bai kare ba a kuma yadda shi'a kuke fada? sun mara aitu a annahun taƙala min ittihami sahaba ila ittihami sayyidul bashar sannan naga cewa daga zagin ko tuhumar sahabbai sai kuma aka tsallaka zuwa ga tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yuballigh kama amarahu rabba cewa bai iyar da sako ba kamar da Allah ta'ala ya umarce shi ya iyar wa hal yabqa ba'da hadha imanun bi rasulillah shin bayan wannan za iya samun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar mutum kuwa alladhi yad'amu al-khumaini annahu lam yunfiz amr khaliqihi wanda ni da bakinsa yake cewa wani salam bai iyar da umarnin ubangijinsa ba sun ma'ara al hukuma bi rasul muhammadin sallam wa zami al'ambiya fi mizanin ni na san cewa koko eh, shin kaga eh, hukuncin da da komai ni yayi na cewa manzon salama bai ci nasara ba ya fadi da ma da shi da sauran annabawa wajen tabbatar da adalci a ban tabbatar da ƙa'idoji da adalci wani kalam ya faɗi annaba dukkanin ba su nasara ba akan tabbatar da wa'isu rukunai na adalci a ban ƙasa ina ga kaga wannan magana ijmalan ke cewa hazihi samaratul aqaidat dalla wannan shine sakamakon aqidu na bata allati yuhaddidu ashabuha maqsadan muayyana wanda ma abuta wannan aqidu suke tabbatar da wa'insu manufofi ayyanannu summa yuhakimu al-khaliqa wa rasula sannan su yi wa Allah ta'ala hukunci su yi wa Allah da manzansa hukunci da baki daya akan wannan wato manufofi nasu wanda suke ayyanannu munana wani su sabbata kalamar kumaini lama wadatta lama wadattahu eh, yu'azzimu Allah a zautar jalla ta da aka tabbitar maganganun kumaini da rubuce ba ka tada shi yana girin ma'ala ta'ala ba ka huwa yadhkuruhu subhanahu biduni za zaka sadda cewa haka yake ambatan sunan Allah ba tare da girmamawa ba wa inna ma yaqul qala Allah zai faɗi sunan Allah ya ce kaza kaza ba Allah subhanahu ta'ala da girmamawa ko Allah ko ce qala Allah ko irin lafazai wannan na girmamawa a wa inna ma yaqulu fi akthari safhati kashf asrar a mafi yawan takaddun littafin kashful asra nasa baya faɗan Allah ta'ala da girma masu da ce qala Allah Allah ya ce kamar da zaka ce abokinka ya ce kaza ba wani girmamawa ba wani eh, lafazi na girmamawa a tattar da wannan suna haka yake wa Allah subhanahu wataala wala ya'zima rasulahu sallallahu alaihi wasallam haka na hatta manzo da sallam ba baya girmama sunansa wa inna ma yaqulu qala muhammad sai ce qala muhammad kaza kaza kaza fala yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam babu salati tasarruf sunan kama huwa kama huwa mubayyinun fi hadhihi an-nusus illa nadran kamar da ya bayyana a cikin nasoshin maganganu nasa da sai a gurare kaɗan wanda zaka samu salati a ciki walakinahu idza zakara ahadan min ali baiti amma fa ta bangaren in ya ambaci ɗaya daga cikin ahlul bait ya ambaci sunan a'imma sallallahu alaihim wa rabia anhum sallama alaihim in yazo an bata cikin a'imma kuma sai sai a ce alaihim assalam ala fulan alaihi salam haka sai girmamawa amma manzon sallam da Allah ta'ala ma baki daya babu magana girmamawa lokacin da za a ambaci sunan su malaki cewa Allahumma inni astaghfiruka ya rab min hadhihi an-nusus ya Allah ta'ala ina neman gafararka da na ƙarto wannan nassoshi na maganganun kumaini wa ata zai ila rasulika ina neman uzuri zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar wa khalilur rahman min naqali hadhihi an-nusus daga ciro waɗannan maganganun munana wa ata zai ila sadatul mumin? haka na ina neman uzuri ma ga ga manya-manya wato muminai bayan Allah al-khulafa ar-rashidin khalifofi wanda suke shiryayyu min kitabati hadhihi an-nusus daga rubuta wannan maganganu na kumaini wallahu al-hadi ila sawa'is sabil Allah ta'ala shine mai shiryawa zuwa ga tafarki wanda ke madaidaici to wannan wato karshen wannan babi kenan na maganganu da da kumainiya ya ambata da su eh, cin mutuncin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun su zuwa gaba bi na gaba ah, da malai yake cewa bidayatul raddi ala al-muzakkira mana eh, shiga raddi kai tsaye kan wannan wasiƙa ta ɗan shi'a da ya rubuto a ko ba wasiƙa ba littafi su guda-guda wanda iyo da yake kunshe da amsa game da wasiƙar da shonin profesa ya aika masa su sai biyo ta da littafi wuce handa out ko wani rubutu wanda ke dogo da yake kunshe da waɗansu maganganu da malam zai bi su daki-daki ya warware su filla filla insha Allah ta'ala kamar da zamu ji daga yan uwa sai a bi mu a hankali domin mu karanta har zuwa ƙarshen wannan littafi eh, wanda ya kunshi eh, wanda ya kai feji har kimanin ɗari hudu kenan insha Allah ta'ala za mu karanta shi bi izinillah Allah ta'ala ya ba mu iko yake cewa Eh, bidayatul raddi alal muzakkira babu ne magana wanda zai fara raddi akan wannan handa out ko wannan littafi da wannan dan shi'a ya rawaito ita lamba ta farko zakartum fil bidaya i'tidarakum an ta'akhkhur al ijaba ce a farkon wannan muzakkira ko wannan littafi naku kun ambaci eh, neman uzuri game da jinkirin ba da amsa reply na wannan wasiƙa da da farfesa itura masa wa isharatukum bi annani aragabu fi tahlili ma katabtu lakum da kuma da ku ishara akan cewa ina kwadayi game da tahlili cikin abinda na rubuto a gare ku thumma anwantum eh, bi unwan al-insaf fi al-kalam hina yatakallamu eh, ka hina yi takallama filkhilaf sannan ka sanya title mai suna al'insaf filkalam adalci a cikin zance hina yi fil filkhilaf lokacin da ake magana a cikin matsaloli wanda suke na saɓani cima da yake sa to abinda zan ce game da wannan buɗe littafi da kai ita abu na farko buɗe littafi da waɗannan maganganu da kai abu na farko eh, awalan ashkuru lakum ihtimamakum bil ijaba al mukhtasara allati eh, allati adabtu fiha ala as'ilatikum wato ina godiya a gare ku bisa ga ƙoƙarinku ko himmaku wajen eh, wato ba da amsa a kan wato wato ina godiya a gare ku akan wato himmatuwarku wajen duba amsar da na rubuto muku cikin wasiƙa wasu ke amsa takaitacciya allati ajabtu fiha ala as'alatikum wacce a cikin wannan takarda ko wannan wasiƙa da rubuto muku na amsa tambayoyin da kuka rubuto mu ne a wancan wasiƙar Wallaci lam akun uridu biha illa iqadar eh, tafakkur wanda a ciki manganun da nayi ban nufaci komai ba illa kawai na motsa tunani kawai na motsa tunaninku fi tilkal masail eh, a cikin wannan ta tauna tattauna kai, lalle istidlal ba ina nufin kafa hujjoji da raddi da kaza da kaza ba a kawai ina so motsa tunani ne kawai mai bacci ya farka <laughs> ya kai daktar kwazoyi ne kawai na yi ne domin idan manto mai bacci ya farka eh, da tunaninsa ya ke isan ah, rigimar da ya taro rigima ta ilimi La'anar la'anna masadar istidlal ghairu muttafaqun alaiha na wa ku? domin wato kundaye na kafa dalilai na kafa dalili ah, ba a samu daidaito ba tsakaninmu da ku ana littafan ahalus suna daban littafan shi'a daban haka ba daidaito da haka wajen kokarin samun fahimtar juna sai an kai ruwa rana wajen samun matsaya da za a iya kafa tali da ita abu na biyu shine al-insaf fil munazara aw fi ghayriha mabda' min mabadi' ad-din dama ai da kake magana akan wato adalci wajen tattauna ta ilimi ai wani abu ne wanda yake mabda mai ba da iddin abu ne wanda suke abu ne wanda yake da yake cikin al'amara da suke da asalai a cikin addini wala su tabba an al'insaf lama waka al-khilaf da za mu dinga bin adalci a wajen tattaunawa to da aida da yawa ba a samu saɓani ba ma da sai a rasa saɓani masu yawa Ma rashin bibitar adalci a cikin tattaunawa shi ke haifar da saɓani al'insaf ma uzama il umma wal'insaf ma afirad il umma walakin na nazariya lamtakun uh, sulukan amaliyyan fa na halatu fi yake cewa adalci a tsakanin ko tare da manya-manyan al'umma adalci tare da ƙanana daga cikin al'umma shi ake bukata walakin da nazariya lam kun eh, sulukan amaliyan fa innaha la tufid eh, inda ya zamanto cewa al'amura nazariya cin al'amura ba ta zamanto an bi ta a gwadabi wanda yake eh, wato wanda ya zamanto na ilimi ba to ba za ta amfanar ba dukkan wajen tattaunawa inda sabon to ba tattaunawa ce ta ilimi ba to babu fa'ida a ciki dole sai an samu adalci kafin adalci sai an samu ilimi wanda yake ingantacce sannan a sa rai da samun adalci wanda ya kamata farsu Allah ta'ala an yanzu kana wa iyakum linsaf. insaf muna Allah ta'ala ya azurta mu da adalci da mu da ku gaba ki daya sai magana ku ta biyu qultum kuka ce ومما يؤصف له جدا أن لا لم نجد في المكتبات الخاصة والعامة لإخوان السنة شيئا يؤبأ به من كتب الأئمة من كتب الإمامية daga cin abin da za a ta kai ci sosai a kai cewa mun ba mu samu waɗansu littattafai na mazhaba ta imamiyya ba a cikin Eh, libraries na keɓantattu ko na al'umma public ga baki ɗaya ga 'yan uwan a suna ba a samu wannan littafai ba babu ba a da littafan eh, shi a cikin libraries na ahli suna babu zonan ɗin shi ake fara shi abin takaici ne zamanto babu waɗannan littafai a cikin libraries na ahli suna qultu sai nake cewa alzababu min iddati wujuh amsar da zan bayar akan wannan magana ta kai ne ta fuskoki ne da dama awwalan fuska ta farko anna kutubakum ala qismain tafanku na ku a sarbi gida biyu na'am qismun kulluhu riwayat athar bangare na farko dinkaninsu ruwayoyi ne ga baki ɗaya da duk abin da ake riwaya ne wa hadha al-qism indama yattala alayhi yattali alayhi sunni la yara fihi atharan eh, ilmiya lokacin da ahlus sunna zai duba irin wannan ruwayoyin irin naku to ba zai tar da wani abu ba wanda yake da alaka da ilimi yastahiqul ihtimam da za a iya bada ah, kulawa da hankali a game yake tattara wannan fahiyar ashbahu ma ta kunu bil asafi su bi kama da tatsuniyoyi da haka ba zai yi alu suna ibawa wannan ruwayu kulawa ba arzul ma'azira amma ƙazini ina neman abin uzuri maganganun ko kalmar kar a jita ta yi tsauri fa hada bayanu lil haƙiƙa wannan magana ce ta gaskiya la gai ba wani abu ba wali hada lam yu'irha ihtimama wannan da yin ne izamin cewa eh, ba ma ba ta kulawa wannan ruwayan ba ma ba su kulawa wannan shine dalili idafatan ila kasratir riwayat al-ghariba wannan fa maka kauda kai game da ruwayoyi wanda suke masu ban mamaki at wa ta'ina allati atasallalat ila kutub eh, ila hadhihi al-kutub ah, ruwayoyi wanda suke na ban mamaki da suka da cin mutunci Allah ta sallalat ila hadhihi kutub wanda suka wa kwaranya zuwa ga wannan tafai na shi'a walati ta'baha al-fitra salima wanda fitra wato kubatacciya wato ke kyamata irin wannan maganganu na cin mutunci da ban mamaki da tatsuniyoyi da abin da ya kama da haka fama hiya al-fa'ida al-marjuwa min iqtina'i hadhihi kutub to don Allah me fa'ida da ake sa rai da za a samu a cikin waɗannan littafai amsa shine babu fa'ida so da tatsuniyoyi ne sai cin mutunci na sahabbai cin mutuncin bayan Allah da kuma ah, labaraka da suke kama da almara daga babu wani abu da za a iya kalla a ci ga wani abu wanda ke hankali zai iya kamawa har iya sha'awa to fuska ta biyu al-kutubul mutaakhira al-musannafa eh, fil masail mukhtalaf fiha zulma fiha illa lam yakun kullu ma fiha ahadisa eh, min kutubis sunna ita altafai wanda suke na baya-baya wacce aka rubuta su a cikin matsaloli da aka yi saɓani tsakaninmu da ku mafi yawan abin da yake ciki in ba bai zamanto duka ba a hadisai ne da cikin tafan sunna duk da yawa tafai da aka rubuta su daga baya-baya na shi'a hadisan da suke na ƙarto su na su cikin tafan sunna domin su kafa ahalus sunna hujja kamar yadda ɗan tamuri yake yi da fai na shi'a yake lallekawa na 'yan zamani da suka yi buhos a cikin matsaloli da suke ganin cewa za su yi wa suna na ƙadi eh, sun yi wannan abin cikin rashin sani da wauta da jahilci suka nakalto shi kuma izo yana karantawa da sunan bahasi ya yi wanda karya yake ba wani bahasi da ya shi sa har kullum in ya kana ƙarto magana yake jin kunya saboda ba ba bahasinsa bane asalan Hutun waɗansu da yake hawa yake cewa yi bahasi inda Allah da da asali bahasinsa ne da zai ga hadisin da ya kafa hujja da shi a saman sa wani hadisin ne daban da yake kishiyantar wannan ƙasar sama haka ko fes ɗin da ya duba yake kusa da shi kaza ne amma da yake eh, yalar asaf wa al'amura ne na son zuciya zulmatun ba abu ha fauka ba a duhu ne yake dukan duhu su sun yi a cikin duhu shi ma ya ƙara duhu akan duhu Na ka sai ya ɓata gaba ki ɗaya Allah ya kiyaye eh, bi sarfin nazari an ba'afiha wa nakaratiha waɗannan hadisai da shi a suke rubutu suke tafai da su eh, wannan ba ka magana akan hadisin ya inganta ko za'ifi ne ko na kara ko abin da ya kama da haka a idan فلماذا إذا يحرص ha wa ma'azan الكتب واستدلالاتها ومعظمها ha to don haka don me za a yi kwaɗayin a ce eh, sai an san wani littafai ko an ga dalilan da aka zuba a cikin littafai kuma ha min kutubu sunna alhalin da yawa daga ci hadisan da kai tafan sunna ne naman asali ga altafan wani ne ya ciro can da can da can da haka baka da bukatar sai ka duba mun hadisan ka san naka ne kuma ka san su ka san matsayin su ka san ingancin su ko raunin su kaga ba bukatar ka bata lokaci fa idza kana ashabuha a'rabu anha wattazahu ila kutubi ahli sunna lil istidlal ala qadi ala aqaidi to idan har ya zamanto ma'abuta waɗannan littafai na shi'a da aka ce babu littafin a cikin sunna a cikin libraries na sunna ya zama to innan malaman sun kau da kai game da littafan nasu wata dahu ila kutubi ahalus sunna sun koma suna bin littafan ahalus sunna lil istidlal domin su kafa hujja da su ala qaidihim akan tabbatoran aqidarsu su فمن باب أولى أن يعرض عنها أهل السنة أي أبنى لما ميتن تنت أهل السنة سكودة كي قبرز فينا أبنى فكا ما تعي تسوكم سأيشي شيء أما سنكود كي سنكالي سو سنكالي تفن ناسو دكانسو sun koma suna bibita littafan ahlus sunna suna samo wa aqidar su dalili da hujja a kuma da dan tamori yake yi suke kawo maganganu a bukhari muslim abu dawuda kaza kaza domin ita tabbatar da a sa an ci ya kyalta fansu na asali na rafibanci ya koma yana bibitar wannan to kai kenan min ba za a wula ahal sunna i zamanto shi ya fi kawo da kai game da wa'incan tafai na shi'a duk da su kansu shi'a kya kyamaci nasu to ina kuma ga ahal sunna shi da yake daman ba ruwansa da su shi a wajen mun tatsuniyoyi na asali suka zuke nan shi suna suna jin alamar tambaya anya kwa suna jin shakku akan tafan nasu sai suka kuma tafan suna domin samar wa su dalili da hujja salisa abu na uku nisbatu imkanu a ƙa'adar shi'a inda ahli sunna mata kunu sifran filmiya falima ya tura yuhtamma yuhsamu bi shay'in la yura annahu ala al-haqq abu na uku ka in ka alakanta yuwar ingancin aqidun shi'a a wajen ahlus sunna a rubama yakunu sifran fil mi'a da yiwa ne a wajen ahlus sunna izamanto yuwar ingancin aqidun shi'a a cikin ɗari a samu zero ma'ana aƙidun shi'a mata'an a wajen ahalus sunna aƙida ce take ɓatacciya da bata da inganci za ku tanta ka ce a cikin ɗari aƙidar shi'a za su samu maki nawa ahalus sunna zai ce zero duka ɓata ce da ba zuwa yi ikalla aƙidar shi'a ta zo a matsayin addini ba har da za a iya ba shi wata kulawa ko da a ce biyar ce a cikin ɗari ko ɗaya ma a cikin ɗari a falima ya tura ya hutamma bi la yura annahu ala haq to dan Allah ya wannan abokina alƙazuyi ne dan me zai zamanto cewa za a muhimmanta ko za a ba da kulawa ga abinda ba a ganin sa a matsayin gaskiya hadhihi min al-asbab allati yabdu annaha sarafat ahlus sunna an kutub shi'a wannan ne dalilan da suka janyo ahlus sunna suka kauda kai game da tafsirin shi'a haka ba ba su lokaci da sai sun cika labaran su daltafin shi'a a matsayin su ne musu kallo a matsayin tafai na addini ko da za a karanta su a fa'idanta da wani abu to a fa'idanta da me an duba su a game a ga takunoyi da shirmi kaga abin da dalilin da idan yau cewa ahalu suna ba ruwan su tafai na shi'a qultu sai ku ƙara cewa wal gharibu أن بعضهم يتقول على الإمامية وضربت مثالا لما في كتابي لله ثم للتاريخ cewa abin mamaki sashin ahalus sunna yana kirkira ƙarya ga a imamiyya har kuma ko kafa misali da littafi na lillahi suma tarih wa amma ku ƙarerai a ciki an faɗi maganganu ƙudutu sai ke ce awalan, abu na farko haza laisa kitabin sunniya lillahi summa li tarihi ba littafin ahlus sunna ne bar huwa kitabun shi'i kama zakara muallifu littafi ne na yan shi'a kamar yadda mai littafin da kansa ya ambata ice littafi ne na shi'a Saniyan, abu na biyu la'alla safaha a dhakari ashartum ilaiha fi tab'atin ukra ولا أظن أنه يخاطب إخوانه الشيعة يصحح لهم معتقدهم ثم يكذب عليهم بذكر و... wannan safahar da kuke magana ta zo ne a wata tsaba'ar ba wannan tsaba'ar da wa kuke magana a kai ba wala Allah da take hannuna ba wannan tsaba'ar ba ce sa ban ganta ba maganar da kuke ishara zuwa gare ta wala abu cewa ba zai yiwu idan to wannan mai wannan littafi yana magana da 'yan shi'a ne ba li sahihi lahum mu'taqadahum wannan magana ne domin wai inganta musu aqidarsu thumma yakziba alaihim kuma sannan wai zai yi musu ƙarya bi ya riwayatin ghairu maududa. idan ga ambata wasu ruwayoyi wanda suke ba tabbatattu ba na zalika sayankashifu wa tabtulul fa'ida Allah ci qasaraha domin tabbas ne zai to cewa eh, wato ya bayyana ƙarya yake wa tabtulul fa'ida Allah ci qasadaha kare kenan fa'idar da ya face ta sai ta to babu ita ta baci wa ana la udafi an ba kana nake bashi ba lakinna hadha alladhi khatara li inda ma qara'atu kalamak wannan shine abin da ya faru a zuciyata lokacin da nake karanta wannan magana ta ku فإن فعل ذلك فلا شك أنه خيانة علمية مستنكرة إن دي هذه آية كتحقا إلي آية وانا رواية وانا مغانا تي خوصنا أمبتر تها إنشي نفذين إماما وطو أبسطالين إليه مستنكرة أبكاما بلفظها أبنا أكو رضعت إلى الكتاب المذكور فلم يظهر لي أنه عضاء الطائفة أقاعدة وأقوال متقولة na koma zuwa ga wannan littafi ban sami da wannan ayoyin ko wannan hadisan ban samu cewa ya jingina wa wata kungiya da yawa da hadisai barkatai wasu aqidu ba da su mangano wanda su na karya fala adri ayi shay fi hadha alkitab lam taqul bihi bihi ta'ifa ban sani ba wani abu ne da zafi suka shi a bata ambata ba da wannan mai wannan tafiya أي شيء في هذا الكتاب لم تقل به الطائفة نعم أبنه قلت كوكتي كثيرا ما اتفق بعد بعد أن سألت بعض علماء أهل السنة في إيران وخارجها أضع بالشبهات الأقاعدية ثم ذكرتم أنكم لم تجدوا ما يجيبكم anya kuma akwai nasin ma wato da yawa idan yau aka yi karerai da suke sun wuce hankali wato nake tambayar eh, sashin malaman ahlus sunna a garinmu na Iran ta Iran da wajen ma Iran an ba abu shubahat game da sashin wasu na aƙida ثم ذكرتم انكم لن تجدوا من ثم لعبق الله kace kuma karshe wai ba ku samu wanda zai ba kuma sannan kun rasa aida lalle Allah ya tabbata kirari a gari zuriyar ina wanda zai bada amsa ina kaza ina kaza ila qiyamis sa'a kun tambaye su kun dutse ko ka bai da dan kowanne a cikin sai zaman zuriyar zan faɗi kaza na faɗa za ku dirgari tsit amma Allah ta'ala bai hukunta haka ba

وتردد النبي صلى الله عليه وسلم في مصارحة غير بذلك ثم الله ka ba ba ta ba su yi tsit wato wanda saboda yanayi na nauyi to irin haka ne wannan dan shi a yake magana cewa ina tambayar malaman ahlus sunna a cikin Iran da wajen Iran amma wata qulul ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi baya san wanda suke ba shi ba wakil wannan da'awa ba yau shi a fara ta ba ba ta dan tamuri da'awarta ga bai kuna da gaskiya a da mutum sun saba kuri da suka baki akan cewa suna ta maganar matsaloli suna tattauna matsaloli an musu shiru an kasa ba su amsa wanda ba haka bane jawabu min iddatin wujuh amsa a game da wannan ta fuskokin da dama أولاً فسكة تفركو farko البحث عن الحقيقة بالطريق المؤدب ثمة أهل العلم وينبغي على كل عالم أن يجيب على أسئلة واستفسارات من يبحث عن الحق to wato bincike game da hakikar al'amari bitsari ilmu a hanya wata ke aka saba ta ilmance sibata a halin in shi ne ta farki na ma'abuta ilimi wayan bari ala kulle alimin an yi diba ala asilati wasu tsaratin mai yabasa al'alhaq kuma ya kamata ne babu kowane malami ki zamanto in zai ba da amsa ya ba da amsa game da tambayoyi da kuma neman ƙarin bayani nawa na kenan ashe manya ba hasu kai wanda yake neman gaskiya matsayi ko matakin da ta ba da ba neman gaskiya suke ba neman kokawa suke da hayaniya a gari da waɗannan manyan malamai na ba su da lokacin hayaniya da shi alaƙar zaidu bin sabit da zaidu da mu da muke da kuruciya muke da lokacin hayaniya ga wanda ina yi hayaniya da shi salama yayi amma malamai mata ya aure ta bayan zaidu ta'alu suna jama'a Allah ƙara musu lafiya ba su da wannan lokaci magana imama sai matasa masu kuruciya shi kuma ta bangaren wanda yake ganin yana da dakon son zuciya da shirme sannan kuma sai a karkaɗe masa wannan dakon da ya ɗauko a sauke masa shi domin a kuma tashi a gari saniya abu na uku na biyu amma ahalus sunna fi khila iran ahalus sunna a cikin kasar iran fa nahnu na'lam annahum yata'arrabuna bil mubayaqat suna fuskantar matsin lamba da takurawa fa kaifa yastati'una an yujawiruha ta ya zai yi a fa kaifa yastati'una an yujawiruha da za su samu damar tattaura ta ilimi ana takura musu a da da su hakurin ana tusar da su suke aikatawa daga bayan ba zan iya tunawa bayan yankewar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ahlul bait a wurin da dama a sassanin duniya ya zamanto wallazi ya amilahu a maka da wani bawan Allah da kasar Iran da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon na hida da shi yake nuna min ya zamanto babu wani raunuka munanan da suke jikinsa na mutunsa da zai jagoranci musulmai haka a hannayensa wanda cancanta kansa ina ne ta rumbuna manya manya muna cancanta ta kowace fuska aka ta mun cewa duka wannan tabakan da suke jikinsa shi a ne suke da a zuriya manzon ba da laifin kuma ko saboda ahli sunna ne shi namiji a cinya ƴaƴansa sabon da ya ungo su ko a yankin su ha kurin sai a kawo musu da harbi da sare-sare da tsarwa ba irin azabar da ba sa ba. Hawalul mawali. Wallahi na ga ta sabukan fanyen malamai muddatan biduni tazammum mai dalilin saboda eh, shi'a suna ne ba dan shi a bane sun ta kokari wannan shine da ah. yake faruwa zaman to eh, cewa gare suna cikin matsan lamba da ba daidai ba ma ba ba a ji an rataye ba an rataye ka ba an kashe ka to za a ta cutar da kai ana haɗar da ku saboda kawai ku sunni ne Allah ta'ala ya samu dace to shi ne dalilin da kaga ba zai yi a ce haka samu da ba su iya tattaunawa da malamai shi a ba har su suke da gwamnati su suke da fada a ji ba su da halin da za su tattaunawa da wanda yake saba da su dole za su yi tambaya su shiru shi a za su ce kun isa ku ba da amsa kaga ba a bagada sai isa din su ba da amsa amma sai dai su shiru so ba halin ba da lalle sai Allah shi da zama sun khalifa sun ba da amsa sun tattaunawa ga abin da zai iya biyowa baya da za a iya cutar da rayuwarsu abu na uku uh, wa anhaw ma'ana ta ah, wa amma an amma amma iran akwai addini amma wajen iran bayan wafatin manzon Allah kasashen da suke ba Iran ba da ba a samu dan fa al-imamiyya ghayru tayyiba samu daula sun samu gurare itiqadihim bi anna shi al-imamiyya firqatun kharija an ad-din wa li hadha yas'ubu uh, qabul ulat al-faqih to dama a ce sun yi da wannan yanayi ah. imamiyya ya faru a bayan manzon Allah bata zamanto abu karfafe ba a garuruwan musulmai saboda musulmai a dukkanin ƙasashe suna ganin shi'a eh. imamiyya firka ce da su zama tuta da wannan wahalhalar da suke na gabar addini ba kan addini take sun hana kaza sun hana wani haza ya su abu kubule saboda haka ba zai yi wa a ɓata lokaci ba wajen tattauna da ita ba da yawa al'umma sun ce kau da kai gabar su saboda asali ba ya ba su iya sauraron munanan lafazan da aka samar da wulatul faqih ba ma su iya tattauna da su to wannan abu na to wannan maganin ya aba qalbun sai abu na takwas muslim ya atarifu ahlus sunnah zuciya ta musulunci harfa kadibun ala rasulillah min ba'd akaya za su iya samun sahaba su ya tattaunawa da shi wato ahlus sunna addini da ah, ya zamanto cewa suna tabbatar da cewa yake da an samu ta cewa akan ingancin Qur'ani ƙarya da aka cewa game da hadisin manzo sallam da ka cewa game da ruwaya hadisi wato me zaka ce masa bayan lokacin sahabai na manzon Allah kaga dole musulmai zaman to cewa su kyamaci wannan ne annan sahaba kulluhum munar mun sahabbai da take ta addinin musulunci da ba zai yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba أبنهم يجرب عليهم تعبير سوى آه. إن الشبه التي أثارها الشيعة لا تكاد توجد شبهة منها لما تفد لها علماء السنة بالبيان آه، حدم الدين آه، إذا من شبهه هي الشيعة تكي أتأسوا باقة أبسام وتشبهها با da wai malaman sunna ba su ba da amsa su bayanin ta. Bar zahara a sharatul ma'allafat litafai wanda suke masu yawa sun bayyana ba in kana usuluba ya fi shidda da cewa sashin wa usulubin wasu kafai akwai kausa uh, sallafa zai lakinnaha na ifratan wa atida'an min al-muhalif kaga da cewa za a ce wannan zafin daidai ne domin amma shi a kuma uh, sun taru wannan ƙalubale ba sa ganin na na ta'addanci da aka yi ga ga turas na musulunci daga abokin gaba bal yasifuna kaseeran min shi ne suna saffanta da yawa da kashin wa mujazafatun fi da'awu da kuma wuce gona da iri wajen da'awa da ta'addanci a cikin da'awa kuma ah, eh, lam yatamalak ma'aha ba'd al-ulama am wannan zai bai ga sashin malamai ba su mallaka kansu ba izladina zaka sun yi raddi fushi sun faɗi maganganu wanda suke eh, ke bayyana fushinsu game da maganganu da shi a domin babu wani addini da zai suna a ruzuzuhim alaiha a lokacin da suke yin raddi game da wannan matsaloli da shi a suke ambata inga bauta Allah subhanahu wa ta'ala min awsa ima kutiba bi zalika kitab min hadith wannan addinin daga sun mafi girman abinda malaman sunni suka rubuta wajen raddi ga shi'a shi da littafin eh, min hajji sunna da shekul islam bin taimiyya rahimahullah littafin babban malami shekul islam bin taimiyya wa a azunnu annakum law waqaftum alayhi wa qara'tumuhu bi ta'ammul lan kashafat lakum haqa'iqa kathira sai ina kyauta da san cewa da za ku wa karanta wannan littafi eh, da nutsuwa sosai da tadabburi da da da yawa da a wato haqa'iq sun bayyana a gare ku na gaskiya kun fahimci hakikanin matsalolin da ake da sabani tsakaninmu da ku abu na biyar kultum wa kuka ce wa qad zakartu fi kitabil ladhi ba'athuhu ilaykum وأني ألتمس أضوبة تقنع النفس بها ولما آه، ولما أزلت النظر فيها بعثته بعثته لي لم أعثر فيها على ضالة يعني المنشودة وتكون أنبتا سواء آه، آه. لك القضويني makareta ba face abin da suke faɗa ne akan cewa ah, kaga addinin ƙarya ne na ambata a cikin littafi na ƙarya ne ko wasiƙa ta da na aiko zuwa gare ku da akan cewa wai ni na ta neman eh, amsa wata zan gamsar da ku da ita wa hada huwa allazi shakkaka fi maqasid shi'a wannan amma da zaman tusa ne gaggawa dole a shakku game da maqasid na addinin shi'a sai na aiko muku da reply ba tare da na samu wannan amsoshi ba lam a'sur alaiha ala dalatil manshuda wanda ban samu amsa ba game da abin da kuke magana a kai na ya gaggawa ko da rabbil alamin zai bayi ga wai ina sauri ga eh, Allah subhanahu wataala ban ban samu dama na nayi ba hasin da ya kamata ba kaza kaza kaza wannan magana ciwo take kamar da malam zai faɗa abin da qultu ya'tarifu ahlus sunnah arzu an tajida في إجابة الثانية الضالة المنشورة وآثار to shi kenan ina fatar amsa ta biyu da za ka rubuto mu a zamanto cewa wato kai ka sami wato albalar mashuda wato a halin sunna bukatar taka da cewa tunda kana magana cewa sai da yawa da eh, kuma lam a'sir fiha ala dalatil manshura ah, cikin duk abin da na rubuto wato baka sami hadisai ne amsar ka ba baka sami amsar ka ba a cikin abin da na rubuto ma ga wanda na rubuto gabatar da baka sami abin da kake bukata ba ma'anni ma'anni qad harasu ala al-iqtisad an su da rubuto ma na nufaci na takaice domin su taimaki addini bayani ne ɗauka addini ba wai duk abin da yake tafi zani bane na na ilimi na gaya na da kawai ba ka amsa ne a takaice abin da ya faru ke addini فقد لا شدا قلت إن الاستدلال على موضوع خاص لكتاب والسنة إنما يتم فيما إذا صررت قاطبة الآيات المتعلقة أو الروايات المتعلقة به لا أن تنتقي ما يفيد ما يفيدنا في البحث kaga kenan malamai na alusunan jama'a sun gama yin aiki na tantance oh, a oh. na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gufu na da wanda yake ba na ƙarya da anna fihi mujanafa a ruha tahqiq al-ilm sai zama to cewa wa idza kana wato bune kita ina da a mawdu'i kafa dalili wani mawdu'i wanda yake bil kitabi wa sunna kafa dalili da qur'ani da sunna inna ma yatimmu fi ma iza uh, surzati al'ayat to fa faqaru bi a fi kutubu tashayyu wa kafa dalilin zai yi lokacin da aka hawo dukkanin cewa kuwa an sanya uh, wato ayoyi goma da suke da alaka ayoyi kai da ma wariwayatu mutallaqa alal ma'sumi sauran ruwayoyi na hadisi da suke da alaka da wannan لأن أكثر الوضع لا أن ننتقي ما يفيدنا في البحث باقوي biya أبن ذي بي بيا من بقاتا با أكن ونن بحثي ونغوف الطرف عما يضرنا sai mu kawo game da abin da zai cutar da ra'ayinmu a cikin wannan da ana fihi mu zana fa a aruhi ta haƙiƙar ilimi domin tabbas wannan hakan akwai wato akwai tasgaro shi kaɗai ne aka masa wannan ƙarfi wato a wajen ruhi na ta haƙiƙi da ilimi za a ce ya ce ka matsala haka yana da matsala da amma ahal tashayyun ilimi fa indahum isna ashara amma ce magana ta wannan dan shi'a malaiki ta wal jawabu min iddatu wujuh amsa game da haka zai zo ne ta fuskoki da dama ke cewa awwalan abu na farko hada kalamun domin wani wannan magana ce mai kyau ta cewa dole a mas'ala sai an kawo dukkanin ayoyi sai an kawo dukkanin hadisai sannan a samu yadda ake so ba kawai a yi a yan barin barin ba a turo daidai bukata don kafa dalili ƙarya ko mutum an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ɗaiɗai har guda biyu wata aqidun wata aqidun ilmi daqiq da kuma wato wato iyakan cewa ce ta ilimi eh, wanda ke wanda ke akwai dukka a ciki da wata a min kulli bahisi wa min kulli qa'ifa da za a samu wannan wato kowane mai bahasi ko ta kungiya ta bi idan tana bin wannan salo da an samu yadda ake so lama hadasatul khilafat bal ma da dama ma ba a samu sabanuka masu tarin yawa ba wala baqa wala baqa kasirun min al-fazawat da da yawa wato kwazzabai da ramuka da ke tsakanin juna da sun yi karanci da an samu haduwa sai ya ganin da yawa da cikin matsaloli da aka yi sakani a can an ce hadal hadisu mawdu saniyan abu na biyu halitta zamtum halitta zamtum faratakum بهذه بهذا الكلام الجميل في بحثكم شن كل زمتي وانا مغنى da kuka yi a cikin rubutunku ku kuna aiki da wannan magana kuma bata ko ko ba ku aiki bambancin ke shi mana yake cewa ana abu na goma amma eh, ana fala ubalig idza qul ni ba zan zama to ah. kamar nayi nayi mubalaga ba idan nace a ah, ah. sunna za a fahimta annani lam ajid fi bahthi asaran li hadhihi ko a matsayin ma'asumi ba turbutun ku ki daya bayan manzon Allah ban sami wannan wato ka'ida ba da ka ambata wa illa law hakamtumuha wa in kanu yarawna la kana al-masar ghayra masar da a ce kun yi hukunci da wannan ka'ida fa innahu maqbul duk da cewa suna a cikin ba bahatunku bayan Allah ba to da ba wannan magana ne zaman to ijtihadin bi saba wani nassi ba qarara da ba wannan magana ake ba da a ce kun bi irin wannan salo a su rubuce-rubucen ku a wannan wasiƙa to ba da ba wannan magana ake ba da wata magana ake daban wata ke kyakkyawa da za a samu haɗuwa da fahimtar juna sun da yawa da fashin saman kai duk magana su dole a ga ah, lokaci ya tun mana nan ya kamata mu tubirki ko amma ahlus shayyi idan Allah ta'ala ya kai mu yaquluna bi ifmati shine maganar insha Allah ta'ala shi suna cewa a imma din su wannan gaba da muka shiga cikin ta insha Allah wa idza ra'aw ahadahum yukhalifu qawa'ida mu'taqadihim za'amu ana zalika taqiyya ko da a ce sun ga sai daga sai limaman nasu guda goma sha biyu ya aikata wani abu da